na da shekara 1433 daidai da hudu ga watan februari shekara ta 2012 wannan shine kasan na 82 daga cikin jiran giya karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba mun fara karatu cikin al-mabhathur rabi' fiqh sira fil hijratin nabawiyya wato wuri na hudu da ke bincike dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da hijira da ya daga makka zuwa madina da kuma irin darussan da ake ɗauka daga cikin wannan tarihi nashi mai albarka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama mun ji shimfiɗa da sharar fage wadda ainihin wato malam mana a inda da dama daga cikin sahabbai suka rinka gaggautuwa akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hijira amma annabi yana nuna musu cewa ita hijira din kadai zai yi ta ne idan allah maɗaukakin sarki ya yi mishi umarni da ya yi ta amma a daidai wannan lokaci annabi ya yi wa sahabbai umarni cewa su yi hijira daga madina daga makka su tafi ƙasar habasha amma a wannan lokaci shi Allah bai ba shi ainihin nashi umarnin ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama waɗannan halaye na daga cikin abubuwan da ke fassara irin ayoyin da zaka zo kana karanta su a cikin suratu ainihin wato anfal da makamantan haka cewa al'amarin hijira ibada ce dole ne idan har za ka yi ta sai ka dubi irin tsarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don ya zan ka samu duk wani lada da allah maɗaukakin sarki jingina a kanta in ba haka ba sai ya zama ba hijira kake yi ba domin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa allah ya turo shi ne a matsayin mai fassara wa mutane alkur'ani da isar da saƙon allah allah ya ce wa anzalna ilaika dhikra litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim mun saukar maka da alkur'ani don kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu sannan mu kuma allah maɗaukakin sarki ce da mu laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku ya ku musulmi ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama liman kana yarju allah wal al akhir wa zakara allah kathira duk wanda yake fatar haduwa da allah yake fatan ya kai lahira lafiya kalau yake wa Allah ambato kyakkyawan ambato to ya sani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine alqudwatul muhda shine abun koyi da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi dan ya zama shirya zuwa ga hanyar Allah maɗaukakin sarki to bayan da malam ya doguwar sharar fage wadda ya cika ta da kawo ayoyi da hadisai za mu taso gabar da yake cewa thumma zahabar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila baiti abi bakr siddiq ana nan wata rana sai manzon Allah ya tashi ya tafi gidan sayyidina abubakar ne siddiq fa kharaja min khawkhatin fi dari abubakrin fi dari abi bakrin laila da abubakrin da annabi sai suka fito ta wata kafa daga gidan abubakrin da daddare hatta lahiqa bi ghari saurin fitti al yaman har sai da suka isa kogon saur a nan ba kogon hira ba ka kiyaye kogon hira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana shiga shi ne kafin a aiko shi a matsayin manzo yana ainihin yin halwa wannan kuwa kogon saur shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga ne ya samu mafaka a lokacin da ya hijira daga makka zai ainihin tafi madina wannan ainihin wato kogo yana ƙasan wani dutse ne da ake ce mishi jabalu saur duwatsu ne guda biyu kamar yadda muka bayyana a baya idan ka kalle su haka ɗaya za ka ga yayi kama da saur bijimin sa shi yasa suke ce mishi saur ɗaya kuma in ka dube shi za ka ga yayi kama da ainihin aurakin jaki wato jakin da ba a sanya mishi komai a jikin shi ba ainihin linzami ba takunkumi ba shimfiɗa za ka gan shi kamar aurakin jaki zai yi ainihin tutsu haka shi yasa sai suka sanya mishi ainihin al'air ma'ana a ƙarƙashin wannan dutse na saur to akwai kogo da annabi sallallahu alaihi sallama da abubakrin sai suka ainihin taso sai suka to sai suka shiga cikin wannan kogon wannan kogon yana ainihin wato ɓangaren yaman ne ina fata an gane ma'ana a yanzu in ka tashi fita daga makka ka kama hanyar madina tiryan tiryan ta jikin dutsen makwalta take ina fata an gane za ka ga waɗannan duwatsu kamar yadda na kwatanta maka in kana fita daga garin makka ne zuwa madina za ka gansu can tsallaken hanya ɓangaren hagu in kuma daga madina ne kake shigowa makka za ka gansu ɓangaren ka na dama to a cikin wannan kogo annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar suka shiga suka fake kaɗan daga abin da ya kamata mu tsaya mai tsokaci a nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi fita sai ya fita da daddare kuma sai ya tafi gidan abubakar da ya je gidan abubakar kuma sai suka fita gaba ɗayansu da daddare shin annabi na tsoron wani ne bayan allah baya tsoron kowa sai allah amma ana nuna maka yaya ake da'awa kamar yadda muka bayyana a baya duk wata aya da duk wani hadisi in ka fassara da taka fahimtar ko da naka tunanin ka bata sai ka dubi yaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallallahu sayyidina umar da ya san cewa shi gagararre ne da su ake amfani a ci mutuncin masu mutunci don haka yau in ya tibire ya ce ya musulunta ya yi hijira ba wanda zai kula shi mun ji tarihin shi a baya to amma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tuntuni suna daga cikin salihai ni cikin samarin ƙuraishawa da su da abubakar da umar ba san su da kangara ba ba sa iya dukan wani ba sa iya zagi ba sa iya ashar mutane ne da an san in an cuce su ma za su fawwala wa abin ga Allah to ire-iren waɗannan mutane in suka waye gari suna addini za a rena su za a wulakanta su to sai allah maɗaukakin sarki ya tsara musu irin nasu matakin haka abin yake a yanzu in kun san cewa kun yi ƙarfin da za ku iya tsayuwa ku tubure ku bayyana kaza kuma ku ji kuma ku yi nasara ba wai kawai ku tubure daga baya kuma a watsa ku shikenan kun lalace ba ka'idar da muka yi ta kawowa kenan daga cikin littafin tahriru mas'alati takfir na babban malami a sheikh al'allamatul uthaymin idan za ku tibire sai ya zama tibirewar kun san cewa in kun yi ta za ta kai ku ga nasara amma in kun san cewa in kun tibire ba za ta yi muku komai ba za a zo a tarwatsa ku daga karshe karyar banza kenan ashe ba ku shirya yin al'amarin da ya dace ba to sai ku ɗauki ɗaya logar ita ce sai ku ɗauki loga ta kaucewa don haka sayidina umar su ne machinaries su ne na'urorin da ake amfani da su domin a yi ta'addancin da za a yi da su hamza lokacin da suka tashi musulunta a cikin jama'a suka faɗi kalmar shahada suka ce kuma duk wanda ya isa ya zo sai aka kyale su amma annabi da abubakar in suna sallah dukansa ake yi najasa ake ɗibowa ake yaba musu don an rena su haka a yanzu ya kamata kai ma ka fahimta in ka san cewa baka yi karfin da za ka iya bayyana ba to magana ka tubure ba ta taso ba amma an kai karfin da za ka iya bayyana kuma ka bayyana ka tabbata ka yi nasara abin da ake so kenan saboda haka a irin wannan halin kaga da annabi sallallahu alaihi wasallama da abu bakrin da suka tashi da daddare suka silale kuma da suka silale zaka ji irin ɓadda sawu fa da suka yi ɓadda sawu na farko sai suka ainihin kama hanyar da a wancan lokacin ba ita ce hanyar da ainihin ake bi ba misali jama'a shekaru arba'in da suka wuce mutumin da zai tafi kaduna ba wannan hanyar da ka gani ba ita ake bi ba amma fa a daidai wannan lokacin kuma shekara arba'in da ta wuce da za ka sari daji daidai inda hanyar kaduna take yanzu za ta kai ka to a wancan lokacin wannan hanyar da suka biyo ba ita ce hanyar da ake bi domin tafiya madina ba daji ne sai suka sara sai suka tafi cikin surkuki ba wanda zai yi tunanin nan haka suka yi da haka aka tashi za a tafi neman su ne kan hanyoyi da aka je aka gama galantoyi kan hanyoyi kaf sannan sai aka dawo ana nema ko ta ina shine za ka ji har sai da suka zo suka tsaya a kofar kogon amma sai shakka ta hausu yaushe ma mutum zai zo nan balle ya shiga nan kawai sai suka watse kaga yadda ake hikimar musulunci saboda haka da daddare da abubakrin da umar suka fita ta bayan gida suka fita ta wani sare kofa ce sare haka waƙad akrajal bukhari an aishata radiyallahu anha da malam ya gama kawo wannan shimfiɗa ta tarihi sai ɗaure ta da hadisi ingantacce daga sahihul bukhari daga as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace fi hadithin tawilin ja'a fihi wani dogon hadisi ne wanda ga yadda ta faɗi tarihin ta ce faƙala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil muslimina wata rana manzan Allah ya ce wa musulmi inni ra'aitu dara hijratikum na ga ƙasar da za ku yi hijira ita ke nufi da dar a nan na ga ƙasar da za ku yi hijira zata nakhlin ƙasa ce wadda take da dabinai bai baina labataini tsakanin duwatsu guda biyu kwantattu laba kama abin da ake cewa fa ko falalan dutse wanda ba mai tudu ba to haka madina take ko yanzu in ka zo za ka shiga madina za ka ga duk duwatsun falalai ne haka bangaren kudu da bangaren arewa za ka ga banda manya-manyan duwatsu da kake gani waɗannan su ne ƙananan duwatsu to duwatsu za ka rinka gani ainihin labawa to kwantattun duwatsu haka baƙaƙe za ka rinka ganin su wahumal harratani su ne ake kira harratani wato harra sharkiya da harra algarbiya na bangaren gabas da na bangaren ainihin yamma duwatsu ne manya-manya guda biyu ya danganci ga inda ka fito wani lokacin sai ka ji wani ya ce ta gabas da yamma wani ya ce ta kudu da arewa da gwargwado yadda ka bullo wa duwatsu fahajara man hajara al madina waɗanda suka yi hijira suka yi hijira suka tafi wajen madina waraja ammatu man kana hajara ila ardil habasha ila madina sa'annan baki ɗayan waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa ƙasar habasha sai suka tashi daga ƙasar habasha ɗin sai suka tafi madina wato yadda abin ya faru in jama'a suna bibiyar tarihin a hankali shine da farko da kunci ya kunci ya koma ana cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama da duka da zagi da wulakanci a ɗauki sahabi a ɗora shi a garwashin wuta kamar balangu maiko da ke gadon bayan shi har sai ya ɗige ya kashe wannan garwashi su habab bin al ana ɗaukan marmara ana ɗorawa a kirazan mutane irin su bilal har sai ya shede tun yana iya faɗin sunan allah har ya zan baya iya faɗi sai abin da ya samu to a lokacin nan sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce wa sahabbai su yi hijira su tafi wurin sarki na jashi sarki na jashi sarkin gargajiya ne kuma reverend father ne wato kirista ne ko bishop ma amma sai ya ce shi baya zalunci kuma baya barin a yi zalunci asali wannan yana daga cikin abin da ake so matakin farko a samu a cikin yanayin mulki baya zalunci kuma baya bari a yi to tun da dama su musulmi duk inda musulmi suke jama'a suna zama za a gane cewa ba mutanen banza ba ne suna zama kowa zai ga cewa to waɗannan mutanen ne za a ce suna da tashi hankali don haka da suka zo wurin sarki na jashi ya yanka musu wani masauki babba a fada ana dafa musu abinci su sha a dafa a ci a dafa musu ruwa su wanka aka yi ta musu hidima sai aka ga waɗannan mutanen ba abin da suke so su yi sai ibada sai sarki na jashi ya ce ku yi zaman ku anan ba wanda zai zo ya taba ku mushirikan makka da suka ji labarin haka sai suka hada kirgi wato fatu sun san sarki na jashi yana son fata aka hada fatu masu kyau aka shirya su a murbinul as a lokacin bai musulunta ba su ne tsoffin masharranta suka tafi aka je aka samu sarki na jashi aka ce ƙuraishawa na gaishe ka bayan gaisuwa kuma wasu yara ne suka yi mana laifi sai muka ji sun gudo gurinka shi ne manyanmu suka ce bayan mun gaishe ka to a bamu waɗannan yara za a je gida a ja kunnansu sai ya ce a kuna nufin wakilan wannan mutumin da Allah ya aiko daga saman bakwai su zan ɗauka in baku me suka yi muku mutanen da tun da suka zo ga abin da suke yi a nan aka ce har amurbin al'ad sai da ya ji kunya saboda irin kalmomi da sarki na jashi ya faɗa mishi ya ce ina ganin ka mai hankali ashe kai ma baka da fahimta fahimta ka irin ta jahilan ƙurayshawa ce ya gwasale shi ya gwale shi to a daidai wannan lokaci sai allah ya wa annabi izinin cewa ya yi wa sahabbai izini su yi hijira zuwa madina saboda ga al'umma eh, an samu magoya baya an samu wuri a madina waɗanda suka rage 'yan kaɗan ne a madina sai aka ce musu to abinda za su yi eh, 'yan kaɗan ne a makka sai aka ce abinda za su yi su wuce ainihin madina ina fata an gane su kuma waɗancan da suka fi yawa waɗanda ke ƙasar habasha sai aka ce musu daga ƙasar habasha gaba ɗayansu su ainihin wuce madina wata jahaza abubakarin kibalal madina to sai abubakarin ya yi shiri domin tafiya yankin ƙasar madina faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzan Allah ya ce da shi ala rislik kaɗan saurara kaɗan fa inni arju an yi uzanali ina fatan a mini izini ina fatan a mini izini ma'ana kenan kaɗan saurara ina fatan ni an yi min izini sai mu tafi tari. don haka da abubakarin ya fahimci haka faƙala abubakarin radiyallahu anhu sai na abubakarin allah ya ƙara mishi yarda sai yace. wahaltar ju zalika bi abi anta ya manzon Allah na baka fansar mahaifina kana fatan ai maka izini kai hijira qala na'am annabi ya ce kwarai da gaske fa habasa abubakar nafsahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai abubakar ya dakata yana jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama liyashabahu domin su tafi tare wa ala ne abubakar ya samu dabbobi guda biyu a beban hawa guda biyu raƙuma ya rinka musu kiwo kiwo na musamman shine alaf ane musu damu ane musu kullu na musamman ane musu abinci na musamman kana ta inda waɗanda dama yana nan da su warakas samar ana ainihin daka musu ainihin ganye na gawo suna ainihin cin ganyen gawo wa huwa arba'a ashhurin ana kakkaɓo musu ganyen ainihin wato gawo tsawon wata hudu suna ci dama yana jiran dillan da annabi zai tafi ya ba shi ɗaya shi ya ɗauki ɗaya abubakarin kenan mana mutum ne mai hangen nesa mai hasashen me ya kamata ba sai an ce za a tafi ba kuma a fara lalube ƙarshe a je a samu wani ragon raƙumi kaga wata hudu ana kintsa su a dama musu a kakkaɓo musu a yi musu abinci na musamman qala ibn shihabin al-imamu ibn shihabin az-zuhri yace qala urwa malamina urwatu dan zubair yace qalat aishatu as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda tace fa bainama nahnu julusun fi baiti abi bakrin fi nahri adh-dhahira muna nan zaune wata rana da rana tsaka a gidanmu gidan abu bakrin qala qa'ilun li abi bakrin sai wani ya zo ya ce wa babana abu bakrin hadha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha ga manzon Allah ya zo kofar gida yana lulluɓa da kanshi amma dai wani lokaci ne da bamu saba ganin shi ya zo mana ba ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ainihin da rana tsaka ya ainihin sa wani abu ya lullube kanshi ba a saba ganin shi a wannan lokaci ba faqala abu bakrin sai abubakar ya ce fida'un lahu abi wa ummi na ba shi fansar uwata da ubana haka mawakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce fadainahu bil arwahi na yufta yuftada fa kullum bihi ba'da dhalali qad ihtada ma'ana mun ba shi fansar uwarmu da ubanmu ma'ana da abu ne mai yiwa ka ɗauki uwarka da ubanka ka cokan ka kai wa manzan Allah ya ce wallahi wannan abu ne mai sauki za mu yi wa manzan Allah ya ce saboda manzan Allah ya yi mana alheran da iyayenmu ba su yi mana ba da dukkan mu batattu ne ta hanyar shi muka shiryu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratin lahi haka Allah ya mishi kirari wallahi ma a bihi fi hadhihi sa'a illa amrun abi yace wallahi ba abin zai kawo manzan Allah gidana a irin wannan lokaci da ba a saba ganin shi ba sai wani al'amari mai muhimmanci qalat as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda ta ce a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzan Allah ya zo ma'ana ya shigo fasta azana ya nemi izini fa udhina lahu fa dakhala aka yi mishi izini sai ya shigo ka ji yadda sunna take ka zo gidan abokinka ko da abokinka ne as your best friend ma'ana shi ne maka babban aboki lokacin aure ko da classmate ɗinka ne ko da uwa ɗaya uba ɗaya kuke kowane ne in ka zo gidan shi sai ka yi abubuwa guda biyu abu na farko sallama assalamu alaikum sa'an nan al-istizan neman izini ka ce in shigo in aka ce wane ne sai ka faɗi sunanka wanda aka fi saninka da shi don ba faɗan suna za ka yi wanda kuma sai an ta dogon bayani ba don haka kullum mutane sai ku rinka fahimta haka wannan waya ta zamani in ka buga wa mutum waya so ɗari ko yaushe ne ka gabatar da kanka karka damu cewa ai yana da lamba ka a'a istizani ne taslim ne don ba lallai bane a lokacin yana da lambar taka ta iya ta bata ba lallai bane a lokacin yana dauke da wayar ta iya yiwa tana aljihun shi ya sa yar kunna ne don haka bai san kowaye ba kar ya ce wane ne ka ce a wane dama ba ka da wayata ko kuma ke waye ya ce ki ce kana mijina ba kama sani ba a'a kwantar da hankalinka hawwin ala nafsik kawai ka ce wane ne in a simple form kawai wane ne kuma sunan da za ka faɗi ka faɗi sunan da shi suka san ka da shi allahumma allah ya kyauta ko da kai baka son sunan amma ba shi ka faɗa ba ba za su gane ba ya ka iya sai ka faɗa saboda so kake nan da nan a gane ka don haka gashi abubakarin da ya je gidan annabi da ya je gidan abubakarin ba wai zai dauka ya je gidan almajirin shi ko muridin shi ko yaran shi kawai yana shiga sai a gan shi kamar bakon maciji ya zauna a falo ba a'a sai da ya sallama ya nemi izini saboda haka qur'ani ya ce karanta suratun nuri ina fata an gane Faƙalan sallallahu alaihi wa alihi عليه وآله وسلم indak sai annabi ya ce wa أبو to kin tsa fito da duk waɗanda ke tattare da kai faƙala abubakrin sai abubakrin ya ce inna ma hum ahluka bi abi ya anta ya rasulallah ya manzan allah su waye iyalan nawa ai iyalanka ne ma'ana su aisha ne ina fata an gane ƙala sai ainihin wato annabi ya ce da abubakrin fa inni qad uzina li fil khuruji an yi mini izini game da fita yasa kun ji matasa duk yadda gumurzu ya gumurzu kafin kai hijira ka bar garinku sai ka auna tukuna da yaya rayuwar manzan Allah take littafi mafi inganci da aka rubuta yau shekara 700 da ta gabata wanda yake hada maka komai ka karanta a ƙur'ani da hadisi da tarihin manzan Allah shine littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad har magani har zuma in zaka sha sai ya gwada maka yaya annabi yayi har habbatu sauda duk abin da ya shafi rayuwa kaf in za ka yi har zaman cin abinci sai ya ce maka ga yadda na annabi yake zaman sallah na tahiya na tarawihi na sallah raka a biyu na komai sai ya hada maka ga yadda ayar ta ce amma ga yadda annabi yake to yadda annabi yake shine fassarar ayar saboda haka gwagwarmayar da muke yi ake cewa su albani sun kafa wata kungiya salafiya a uzu billahi mun fi kowa kyamar kungiya da kafa kungiya mu ba mu imani ma da kafa kungiya ba a cikin aƙidar mu abin da mu muke kiran mutane shine duk ayat da ka karanta da duk hadisin da ka karanta ka ɗauki manzan Allah ya zama maka shine role model shine abun koyi yaya annabi ya fassara ayar in ba haka ba za a samu misinterpretations za a samu kuskuren fassara ko wauta ko kasassaba amma ita ayar ta ce a yi hijira shin daga cewa a yi hijira annabi ya fita kaji abin mataki-mataki ne ku tafi nan daga nan ku yi nan to kai fa sai ce ni kuma da saura ba a yi mini nawa ba an fahimta jama'a da wannan ne za ka gane ashe ba wai kuncin ne kadai ba a'a akwai kuma wasu sharuɗan waɗanda sai karatu ya yi karatu an zo an fara tattauna waɗannan matsaloli za mu zo mu darasi na musamman akan hijira saboda wannan na daga abin da ke buga kan matasa saboda 'yan ƙungiyar brothers da ke ƙasar masar su suka fara kawo wannan irin fitina ta su ɗauki aya su fassara ta kai tsaye ba tare da an dubi menene ainihin annabi yake akai game da wannan ayar ba suka zo suka kawo jawo fitina har aka zo ana ce musu jama'atul hijira daga baya suka dawo suka ce duk mutanen ƙasar masar malamai kaf sun zama kafirai matakin farko suka ce shugabanni kap sun zama kafirai mataki na biyu suka ce malaman ƙasar masar kap su ma sun zama kafirai da alƙalai mataki na uku sai suka ce kai duk mutan ƙasar masar ma kafirai ne a lokacin an kama shugabansu wani dattijo ne an kulle shi suka je suka ce mishi ala gafata malam ga fatawar da muka yi sai ce a kun yi kuskure suka ce a ana wulakanta mu akan addini ana cin mutuncinmu shugabanni 'yan siyasa suna yin haka ba kafirai bane ya ce a ba kafirai bane to malamai sun yi shuru su ma ba su kafirta ba ya ce a ba su kafirta ba to jama'an misra ba su kafirta ba sun yi shuru ba su yi zanga-zanga a madadin mu ba ya ce a ba su kafirta ba ya ce ku bari in sun kafirta za mu faɗa muku ku ji adalci da sanin addini shi aka kama aka kulle a matsayin shugabansu su kuma ana azabtar da su ana tarwatsa su su sun yi fatawar kowa ya zama kafiri sai su kadai amma da suka je wurin shi yana kulle sai ya ce musu a'a ba kafirai bane in sun kafirta za mu gaya muku ba su fahimci da muka sa gaba bane shi ya rubuta littafi ya sa mishi du'atun la ya ce mu masu kiran mutane ne ba masu yanke wa mutane hukuncin sun kafirta ne. za su shiga wuta kaza kaza kaza so abin da ilimi ake ba zafin kai ne ko dumin kirji ba ko kuma hamasa kawai ka ringa ɗibo ayoyi kai da kanka kana kwarmatsa su shikenan ka ce ai aya ce aya ce ina fata an gane amma kuma baka fassara ta daidai ba fa baka da bambanci da wanda ya ɗauki ɗan wake da mai da yaji ya danna a hanci haka ne ko ba haka ba hanci na ɗaya daga cikin hanyoyin da ke kaiwa ga wuya to ka samu ɗan wake da mai da yaji ka sa shi ta hanci ka gani in ka haƙura ka ci gaba da dannawa zai kai amma za ka gane kayi kuskure ko haka ayar alkur'ani in ka fassara ta ba yadda take ba daga baya za ka zo gane kayi kuskure shi yasa dole komai yana da ka'idoji jama'a allah maɗaukakin sarki ya kiyaye yanzu daga kaji an ce injin oil a babur injin oil shikenan sai ka dauka ka kwara kan inji ka ce kai ba za ka zuba cikin yan wannan kuntu ba saboda an ce injin oil man inji sai ka ce bari ka malala a kan injin ya yi daidai to komai yana da ka'ida shi allah madaukakin sarki ya taimaka to asayida da aisha ta ci gaba da ba mu wannan labari da tarihi ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an yi mini izini in tafi فقال أبو بكر الصحابة يا الصحابة بأبي أنت يا رسول الله زنبيك دنيزا أجي هكذا كرنت ونولي الصحابة معنا دنيزا أجي زنبيك ni ne abokin tafiyarka na baka fansar ubana ya manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi na'am manzan Allah ya ce haka abin yake abubakar da kai zan tafi qala abubakirin abubakrin ya ce فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى rahilatayya هاتين ina mai baka fansar ubana ka ɗauki ɗaya daga cikin abeban hawan nan hau guda biyu ya manzan Allah ku duba yadda abubakarin yake girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sun girma tare ne abubakarin ba shi da girman kai abubakarin mutumin kirki ne ma'ana annabi fa abokin wasan shi ne sako da sako shekara biyu ce tsakaninsu amma duk da haka yana baiwa manzan allah aqsa a mutuntawa mafi daraja duk sanda zai ambace shi sai ya ce bi abi anta na baka fansar ubana wato wannan kalmar jama'a abin da ya samu ba larabawa ba ne ba mu san kimar ba amma wannan kalmar balarabe in ka faɗa mishi ita to ka gama sallama kanka gare shi ne kap abubakar ya gama da kap kar mu manta kissa isra'i da mi'raji da gari ya annabi ya bada labari ai a daren jiya an ɗauke ni an yi da ni saman bakwai mun je birnin kudus mun yi kaza suka ce wayi wayi wayi wayi ta musulmi ma mun ji sai da aka samu wajen saba'in suka yi ridda suka ce gaskiya su ma sun gane abin karya ne a dare ɗaya a ce an je kaza kaza an dawo wallahi sai suka yi ridda mun karanta a nan musulmi ma wasu sun yi ridda kafirai ko sai suka mai da abin ya zama abin shegantaka sai aka ce amma aje a samu abubakarin aji me zai ce ana zuwa a gaya mai ya ce wannan abu mai sauki ko muna tsaye da shi ne rin tsaido ya ce ya yi wannan tafiya ya dawo shi kenan saboda na mai da shi manzan allah ne wato ka'idar ita ce in har ka yadda shi manzan Allah ne shi kenan magana ta kare duk abin da ya zo daga gare shi daidai ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abubakarin ya ce wa annabi ɗaya daga cikin dabbobin nan ɗauki ka hau sai manzan Allah ya ce bi saman da kuɗi zan biya ba kyauta ba ba sadaka ba kun ji yadda malaman sunna suke kar ka zauna kai kenan kullum kana nufin maula ta sidi maula ta balarabe ga sidi din ga balaraban shi ma kaji yana cewa bisamani na fata an gane a gashi masallaci da zai gina lokacin da ya je ya tsaya a filin masallaci ya ce saminuni ya banin najjar ya ku banin najjar ku faɗa min nawa ne kuɗin shi suka ce la na tasibu ajrahu alallah muna fatan allah ya ba mu lada amma ba wai kawai don za ka yi masallaci ya zama dole a baka fili ba ya zama tun da masallaci za ka yi dole ka je ka fafiki filin jama'a a'a in ba haka ba sallama an aka yi ta malaman fiƙi sai su ce ba ba tun da na sata ne na murɗa ne ina fata an gane saboda haka gashi ya ce bisaman nawa ne kuɗin shi zan biya kuɗi qalat aishatu sai aisha ta ce ma a ah, ah, ko haka ne a hassal jihaz muka ainihin wato shirya annabi da abubakrin mafi dacewa mafi nagartar shiri na'ana lahum laha sufra fi jirabin sa'annan kuma wannan tafiya tasu muka ainihin yi mata tsaraba a cikin ainihin wato wata jarka mana muka hada musu dan abin sha ko abinci muka zuba musu a cikin ainihin jarka ko kuma ainihin wato ita tafiyar tasu muka shirya mata tsaraba wadda aka sa a cikin ainihin wata jaka faƙata'at asma'u bintu abi bakrin qita'atan min nitaqiha to wani ikon Allah a daidai wannan lokaci jama'a kap ‘ya'yan annabi da abu Bakrin, kaf ‘yan ƙananan yara ne wadda take babba a lokacin ita ce asma'u kawai ita ce ta girma a lokacin saboda haka waɗannan 'yan ƙananan 'ya'ya su aisha su fatima sai dai suna kallo ba san me za a yi ba asma'u a lokacin ita ce babba don haka sai ta ɗauko wata hikima sai ta samu majanyi sai ta ainihin yanke shi fatrabatat bihi ala famil jirab sai ta ɗaura wannan ainihin wato majanyi a bakin wannan jarka da aka zuba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ko buta da aka zuba musu abincinsu na guzuri sai ta kama hanya in za ta tafi kai musu abinci a inda suka je suka fake din nan in ta kama hanya haka sai ta ɗaura wannan ainihin gora ko jarka haka a bayanta sai mutanen maka sai su ɗauka irin al'adun larabawa ne za ta je ɗibo ruwa ne bayan gari idan ta tafi wannan majanyi sai ta saki leɓen shi in ta fita bayan gari in ta saki leɓen majanyin sai ya rinka share footsteps ɗinta wato kufan kafarta sawun tafinta don ko an biyo ta ba za a iya ganewa ba kaji wani technology kuma na sahabbai kaji fasaha shi yasa ake son 'ya'yan gwagwarmaya kas su zama tubusharai yanzu wannan asma'u da zama tana shi kenan yanzu nan za ku tafi ta dole ne in ka fito gida na gwagwarmaya dole ne ka zama kana da zafin nama ka tana tunani yanzu dubi asma'u dubi ita hikimar da ta yi wannan jarka an ga annabi ya dauke ta ya fita da ita za a ah, ina za su je ne amma ita asma'u budurwa ce in ta dauka ta goya a baya za a ce to za ta je ɗibo ruwa ne ba wanda zai damu da ita tana fita bayan gari fa ashe abinci ne sai ta saki ainihin wannan leɓen majanyi sai yana jan ainihin wato ƙasa yana share sawun kafarta asma aisha ta ce fa bidhalika summiyat zatan nitaq dan haka ake kiranta mai majanyi zaka ji a cikin tarihinta sai ka ji an ce asma'u binti abi kaza kaza sai ka ji an ce zatun nitaq mai majanyi to sai ka ce me yasa ake ce mata mai majanyi to ka ji sirri ko kun fahimta jama'a kun san lakabi dalili yake yi cikin ƙurra'u akwai malamin da ake ce mishi malam mai gwado al'imamul kisa'i me ya faru shi ku aikin hajji ya tafi ana ɗaukan harama aikin hajji sai ya samo gwada sai ya lulluba aka yi juyin duniya ya ce sanyi yake ji ne sai suka koma suna ce mishi al'imamul kisa'i malam mai gwado amma hakikanin sunan shi fa ali wa kisa'i eh? wa amma aliyun falkisa'iyu na'atuhu lima kana fil ihrami fihi tasarbala malam shatubi ya ce shi malam ali to ana ce mishi mai gwado saboda lokacin aikin hajjin shi cikin gwada yayi to kaga asma'u ka ji dalilin da ake ce mata mai majanyi ina fata an gane gaba da bada labari ta ce. ثم لحق rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa بكر bigharin fi jabali saurin sannan da abubakarin da annabi da abubakarin sai suka isa wannan kogo da ke cikin dutsen saur Fa famakasa fihi salasa layalin suka zauna a cikin wannan kogo kwana uku Ya yabitu inda huma abdullahi ibn abi bakrin akwai kuma wani ɗa cikin ainihin 'ya'yan abubakar kanin asma'u ne an fahimta? shi kuma sunan shi abdullahi sai yana zuwa yana kwana a wurinsu in dare ya yi kafa ta ɗauke sai tafi sai kwana a wurinsu an fahimta sai ita aisha ta ce wa gulamun yaro ne ƙarami sakifun mai hazaƙa lakinun mai gaggawar fahimta mai saurin rusko abu wato wanda yake yanzu yanzu zai rusko abu sai ya zo sai kwana wurin abubakar da umar fayad lajumin inda huma bisaharin ko na fayyadlaju min indihima bi saharin ma ma'a ƙuraishin bi makka kaba'itin in ya kwana a wurin Abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kogon nan sai ya gaggawa daidai asuba na yi kuma sai ya fito sai ya taho cikin makka sai ya waye gari a cikin ƙuraishawa makka kamar ya kwana cikinsu ne ko kun fahimta da daddare kowa ya shiga gida kowa ya shiga gida an shiga sai zara jiki sai tafiya kwana wurin abubakarin da annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan gari tafiyar a yanzu fa ta kai daga nan zuwa ainihin gaba da zaɓi ku kiyaye tafiya ce mai tsawo daga nan yanzu in kace za ka gwada ta ta kai gaba da zabi sai ya lallaba sai ya tafi da daddare in ya je kwana kuma da asusu ba sai ya sauri ya dawo kafin gari ya waye shikenan sai a ga ya kwana a makka ne fala yasma'u amran yaktaduna bihi illa wa ahu babu wata magana da zai ji suna kulle kullanta ta makirci sai ya kiyaye ta kaji dalilin da yasa Aisha ta siffanta shi da hazaka da kiyaye abu hatta ya atiya huma bi khabari zalika sai ya zo da annabi da labarin wannan kulle kulle hina yahtalitu zalam a lokacin da duhu yayi a lokacin da duhu ya cuɗe da juna sai ya fito daga cikin maka sai ya taho sai ya ce yau sun kulla kaza sun kulla kaza da wane da wane su za a tura za su bi kuwai wuri kaza da wane da wane da wane su ne za a aje a wuri kaza wane da wane an ba su makamai iri kaza true journalism kenan ma'ana ɗan jarida na gaskiya kenan yana yi wa musulunci hidima da baiwar da Allah ya mishi faradiyallahu ta'ala anhu wa yar'a alaihima amir ibn fuhaira maula abi bakrin manha min ghanam fayurihaha alaiha hina tadhhabu sa'a min isha to sa'an nan sai kuma ainihin wato yaya suke samun abinci sai aisha take cewa amir dan fuhaira wani bararren bawa ne na abubakrin ne ya samu wani yanki na ainihin wato dabbobi ƙanana kamar awaki da tumaki yana zuwa yana ainihin wato kiwon waɗannan dabbobi idan ya je kiwon waɗannan dabbobi a ciki ne ake samo nono da ake haɗowa ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallama da abu abubakrin a lokacin da ainihin wato wani yankin lokaci ya tafi na duhun isha wato na duhun dare fayabita ni fi rislin don haka sai su kwana a cikin ainihin wato ƙoshi mana wa huwa labanun ma'ana nono ne manihatuhuma wa radifahuma nono ne wanda shi wannan mai kiwo ya tatso musu ya kuma kawo musu hatta yan aka biha amir ibn fuhaira bi galasin yadda shi wannan amir dan ainihin wato fuhaira zai biya matso musu ko ya tatso musu wannan nono ya kawo a lokacin da duhu ya yi ya fa'alu zalika fi kulli laila a kowane dare haka yake min tilkan layali a thalath cikin waɗannan kwanaki guda uku ina fata an gane to kun ji daga cikin hidimar da shi kuma wannan bararren bawaye wasta'jara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa وسلم wa Abubakar رجلا min بني sannan da Abubakar da annabi sai suka ɗauki wani mutum daga cikin ƙabilar bani dail wa huwa min bani abdi, abdi ibn adiyin yana daga cikin ƙabilu na ainihin wato banu abd ibn adiyin hadiyan khirritan wato wanda zai rinka nuna musu hanya wanda yake ya riga ya san landmark wato kwanonin hanya ko kun fahimta jama'a a halin da suka fito daga makka suka tsaya a cikin kogon nan yanzu sun ɓadda sawu ne to daga nan ne za su tashi doguwar tafiya to amma kun ga sun kauce yadda hanya take saboda haka suna buƙatar wani wanda zai musu jagoranci to shine sai suka samu wannan a matsayin wanda yake masanin kwanonin hanya ne sai ce alkhirrit almahiru bilhidaya abin da ake nufi da alkhirrit shine wanda ya kware da sanin kwanonin hanya qad ghamasa hilfan fi alil as ibn wa'il as-sahami ya ɗauki rantsuwa shi kuma a cikin kabilar eh, mutanen ainihin wato kabilar as dan wa'il as-sahami ma'ana kama aikin lauya da aikin likita da wasu ma'aikata irin haka aka rantsar da su game da amana da sirri to abin da ake cewa wannan mutum har rantsar da shi an yi akan irin wannan aiki don haka in wani abu ya kama sai ka je ka biya shi zai nuna maka hanya ya kai ka har ka kai inda za ka kai kuma ba zai dawo ya faɗi bayani ba ina fata an gane wa huwa ala dini kuffari quraish yana kan addinin kafiran quraishawa haka ne fa amannahu amma sai suka amintu da shi suka bashi amana kenan akwai yanayin da ike za ka iya amincewa da wani wanda ba musulmi ba in har ka tabbatar ba zai ci amanar ka ba akan wani aiki lauya ne shi likita ne shi wani ma'aikaci ne makamancin haka da gwargwadon yadda aka tabbatar da zai iya shine suka ba shi wannan amana fadafa'a ilaihi rahilatihima rahilataihima sai suka danka mishi waɗannan dabbobi guda biyu nasu wa wa'adahu gara saurin suka yi alkawari da shi cewa duk lokacin da tafiya ta kama to ya zo da waɗannan dabbobi wurin ainihin wato kogon saur ba'da salasi layalin bayan kwanaki uku birahilataihima subha salasin ya kawo musu waɗannan dabbobi nasu wayewar garin rana ta uku ina fatan kun gane wato lokacin da suka zo suka shiga sai waɗannan yara nasu masu musu kiwo da masu kawo musu abinci suka je suka nemo wannan mutum aka zo aka yarjejeniya ɗauki dabbobin mu tafi da su can inda kake bayan kwana uku ka zo da safe za ka wuce da mu gaba za ka nuna mana hanya na fata kun gane kun ga yanzu shi aikin shi ya rike musu dabbobi Don abin da za ka tambaya ina suka daura dabbobinsu don duk inda suka ɗaura dabbobinsu alama ce akan kuma haka ake aikin security ka ta rinka hango abu da wuri an fahimta jama'a saboda haka sai suka bashi to shi kenan tafi da waɗannan dabbobi wana kai kuma eh da daddare ka ringa zuwa kana kwana kana gaya mana me ake ciki in gari ya waye ka tafi sannan ke kuma asma'u ga irin abincin da za ki ringa kawowa kai kuma wane eh waɗannan awaki ka je ka wuni kana kiwon su idan dare ya yi kai ma ka ringa tatso nono kana kawo mana kun da ake aiki division of labor kenan an rarraba aiki kowa ga abin da zai yi ina fata an gane wantalaka ma'ahuma amir ibn fuhaira wa dalil shikenan amir dan fuhaira sai ya kama ainihin wato hanya da su shi wannan mai musu kiwo kenan da wannan mai musu jagorancin hanya fa akhadha bihim tariqas sawahil sai ya wajen hanyar gaɓar teku Allahu akbar jama'a kun san wannan abin da nake faɗi malamin nan da ya sharhin blogul maram sai da ya ɗauke mu a cikin motar shi malam abdullahi ɗan abdulrahman ali bassam sai da ya ɗauke mu practically ya kai mu ya rinka nuna mana shi yasa yanzu ina karanta muku abin ni ina saukin in fahimci abin wato da suka fito hanyar makka yanzu kenan sai ka ce sai suka kaɗa sai suka yi wajen dama madadin ya kamata ne su yi wajen hagu to sai suka kaɗa sai suka yi wajen dama to yanzu sun bar da sawu kenan to wannan wajen dama da suka yi idan da sun ci gaba a kanta za ta kawo su inda jidda take a yanzu to ba wanda zai tunanin ka kiyaye wannan misali mutumin da ya tashi daga nan zaria zai tafi sakkwato ba wanda zai tunanin a tafi kawo tare shi kawo kawo ta kaduna mutum ne daga zaria zai tafi sokoto ya san za a bi shi da ya tashi nan misali sai kama hanyar saye da ya kama hanyar saye tsohuwar hanyar kaduna masu neman shi suna can sun kama hanyar huntu hanyar sokoto shi kuma nan ya yi hanyar saye don haka sai da suka kada tukuna to wannan kadawar da suka shine ala tariqis sawahil daidai inda gabar teku take ita ce inda jidda take yanzu sai suka nufi inda jidda take to sai da suka yi nisa tukuna sannan sai suka keto ta wajen juhufa sai ainihin sai suka kamo hanyar madina ita ce hanyar da yanzu alhazai ke bi idan za su tafi madina to gaba ɗaya sun ɓadda sau wannan hanyar ta fi tsawo amma mai bahaushe ya ce hanyar lafiya a bita da shekara ko kun fahimta jama'a malam abdullahi ali bassam wanda ya sharhin bulogul mara yana da wannan ɗabi'ar yana da jib in ya gane ku ɗaliban ilimi ne allahu akbar sai ka je yana cewa yana da raha sai ce ku zo ba ko kwabo balash wato bilashai balash kyauta ku zo in kai ku sai ce allah ya mana baiwa mu bayan mun yi karatu an haife mu a ƙasar nan kuma malaman da suka karantar da mu sun nuna mana ku zo kuma mu nuna muku da haka sai ɗebe ku ɗaliban ilimi da girki da abinci da komai ba fa wai dry ustaz bane za a tafi aje a dawo a'a abinci sosai za a gasa rago a naɗe shi a takarda aje in ya gama nuna muku a samu wuri a zauna a ci abinci wani lokacin kuka da sai rarraba muku kuɗi kuma malam abdullahi alu bassam ya rasu allah ya gafarta mishi kusan shekara goma sha biyu allah ya fe mishi to shine sai suka kama ainihin wato hanya daidai wadda zaka ce yanzu ta yi daidai da sawahil wato daidai gabar inda teku take kenan ina fata an gane wannan tarihi yana nan a cikin sahihul bukhari a lamba ta dubu uku da da tara biyar shine hadisin walamma faqadat quraishun ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da quraishawa suka nemi manzon Allah suka rasa talabuhu fi kulli makanin fi makka sai suka koma ko ina kuma neman shi suke a makka house to house search gida gida lungu lungu kwararo kwararo ana neman shi wa ba'athu alqafa har sai da suka yi amfani da scientists malaman su waɗanda suke da ilimi na kiyafa waɗanda in aka taka kafa ku duba in aka taka kafa in suka zo suka kalli za su ce kafa wane ce ko kuma su ce wannan kafar e eh, wannan ta kabila kaza ce har haka suna ganowa sai su ce wannan kafar ta mace ce matan ma tana da ciki sai ka ce mayu ne ba mayu bane ne scientist ne science ne ka je ka ɗauki littafin a turqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya na ibn al-qayyim zaka ga kusan shafi talatin ya ce yana bayyana wannan ilimin ilimi ne science ne ba tsubbu ba ne ba duba ba ne idan mutum ya taka kafa a wurin ya daga idan suka zo suka duba saboda kwarewa da gogewa da wannan kimiyyar sai su ce kafa wane ce in sun san shi in ba san shi ba sai su ce kun ga wannan mai kafa eh to kabila kaza ne sai ka ce yaya abin yake ibnul qayyim da yake Allah ya taimake su sun yi karatun waɗannan abubuwan shine ya fayyace abin ka samu littafin at-turuqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya al-imam abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al Allah madaukakin sarki ya gafarta musu saboda haka wa ba'asu alkafa fi asari suka aika waɗanda ke da ilimi dangane da gane kufai an gane shi yasa yanzu waɗannan abubuwan da tura suka gano fa kawai transformation ne na waɗannan scientific methods ɗin misali yanzu idan barayi suka shigo gidanka sai ka ji amma waɗannan abubuwan fa a ƙasashenmu <laughs> they need to work na fata an gane za ka ji 'yan sanda sai su ce da ina da ina kake ganin barayin suka taba sai a ce ya shafa kan talbijin ɗin nan shikenan sai a kawo wani device wata 'yan na'ura sai a haska mata daidai inda ake zaton ya taba shikenan sai a je a sa a kan computer network na kasar gaba daya idan har ya taba yin passport ko national id card ko wani abu da aka taba dangwala ya tsanshi kawai sai ta fitar sai a ce wane ne sannan idan gprs na kasar yana aiki yana tare da wata na'ura wadda take da gprs in aka kunna aka sa mata wasu bayanai sai ta nuna strategically yanzu yana daidai wuri kaza amma wannan ba zai yi ba sai an daina sace kudin kasar ku hmm. kullun shekara ana fitar da budget na duk yin waɗannan abubuwan domin this is part of the globalization wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da zai sa ƙasar ku ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen duniya na yau shi yasa a saudi arabia da barawo ya yi sata wani lokacin kawai za ka ji an ce maka zauna kafin 'yan mintuna kawai za ka ji an ce an kamo shi shikenan duk inda ya tafi kawai yanzu nan za su yi sanarwa shikenan sai a sa gate da an zo kawai an duba shikenan kai wani lokacin yanzu fasaha ta kai fa barawan da kuka hada ido da shi akwai na'urar da za a sa kai ka je ka kalli na'urar in ka kalli na'urar sai na'urar ta retrieving sai ta kwaso duk wani wanda ka taba gani a duniya sai a ce maka duba waye sai ta nuna maka hotunan waye waye saboda a cikin idanka akwai memory na duk abin da ka taba gani har ka mutu <laughs> duk wannan fasaha akwai ta amma ba sa aiki a najeriya ba sa aiki duk wannan hayaniya da za a ce custom wane ne Eh, sai a ce oh, dangwala nan dan eh, duk karyar banza ne sai ka duba ba wuta ma tukuna sannan ina network din suna da network ne we don't have a greater network a kasar babu babu babu wata network babu wata haɗakar na'urorin fasaha na najeriya kap babu amma ko wata uku da ya wuce an yi lancin satellite amma duk ne dan a ci mu kawai ya za a ce karamar ƙasa irin Nijar nan tana da ire-iren waɗannan abubuwan kuma suna aiki Ghana suna da waɗannan abubuwan suna aiki me yasa mu nan abin ba zai aiki ba na fata an gane waɗannan abubuwa ne na fasaha tuni su larabawa suna da su waɗannan abubuwan ne aka juya yanzu suka shiga cikin na'urori. so kuma ba wai wasu abubuwa ba ne fa waɗanda za ka ga cewa a'a kawai ƙasar ta riga ta mutu ne kawai wani sai ga cewa dan menene zai za a yi budget abin miliyan ɗari ne sai a sa biliyan ɗaya to da sai a cire miliyan ɗari ɗin sai ce a'a duka zai kwashe ta gaba ɗaya shi ba so a yi ne kawai shi yasa sai lokacin da aka zaɓi shugabannin da suka dace da ƙasar sannan ɗan ƙasar zai ji daɗi ina fata an gane amma waɗannan abubuwan ba sa aiki a nan ko kaɗan ba sa aiki amma an ka tafi ƙasashe ga su irin nan nan nan nan nijar nan nan ƙasar cote d'ivoire nan nan ƙasar ghana sai ga duk waɗannan abubuwan suna aiki nan nan kotono in ka shiga sai ga duk waɗannan abubuwan suna aiki amma nan shikenan komi na mu kawai shikenan ya lalace kuma kullum a fito a yi mutane ƙarya a yi mutane ƙarya a yi mutane karya. ina fata an gane don haka sai an samu mutanen da jagoranci suke so su yi na gaske leadership suke so su yi ba wai rulers ba ba kawai waɗanda so suke su yi mulki kawai saboda su samu wani abu out of wannan ainihin mulkin ba waɗanda za su zama suna son su gyara ƙasa ne allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka wa ba'athu alqafa fi atharihi suka aika hatta da masu binciken kafafuwa da sawu suka bi bayan shi fi kulli tariqin a kowace hanya kowace hanya sai su bi suna duba sawun duk waɗanda suka wuce wa a'lanat an mukafa'a sahiya ƙuraishawa suka yi shelar kyauta mai tsoka liman ya'ati bi ayyin minhuma da duk wanda ya zo da ɗaya daga cikin biyun duk wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi sallama ko abubakrin akwai kyauta mai tsoka hayyan ya kawo su da rai aumaitan ko sun mutu kadruha gwargwadon darajar wannan kyautar mi'atun minal ibili raƙuma ɗari ka duba yadda kafiri cin mutuncin musulmi da ruguza addinin musulunci yake da kima a wurinsu sannan ku hada da maganar ɗazu me yasa umar ya zo gaban su ya dawafi ya ce to ga umar zai tafi wanda ya shirya ya bi ni me yasa ba a bi shi ba me yasa abubakar da da, da annabi aka bi an gane cewa waɗannan na farko tukuna dai in an taɓa su ba wani abu ne zai biyo baya ba umar kuwa ƙarshen ta yana nan da wata wuka kana biyo shi in ya lima maka ita tun zai cire wuyanka na ɗaya kenan na biyu an gane in waɗannan suka silale suka tafi to musulunci ya ɗaukaka umar ku suna kallon shi a tsohon ɗan daba ne ma ya je me zai yi don haka suka ba da kyauta mai tsoka ga duk wanda ya zo da su وقد وصل المطاردون للرسول صلى الله عليه wa وسلم Ila باب Ghar malam ya ce haƙiƙa waɗannan da ke bin annabi suna son su kama shi sai da wannan bibiya ta su har ta kai su zuwa ga ƙofar wannan kogo walakin Allah ghalibun ala amri sai dai Allah ya yi rinjaye akan al'amarin shi Allah maɗaukakin sarki ya rinjaye su an Anas bin Malikin radiyallahu anhu sai malam ya ɗaure wannan magana da hadisi ya ce daga Anas dan Malik Allah ya ƙara mishi yarda an Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu anas ya karbo daga babban sahabi abubakar siddiq qala abubakar ya ce qultu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ana fil ghar na ce wa annabi muna cikin kogo in ji wa in ji abubakar law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana ya manzan Allah da su fa zai durƙusa ya dubi ƙasan ƙafafuwan shi to da ya gan mu domin ku duba jama'a su suna cikin kogo a zazzaune yanzu su suna kallon wanda ke waje amma wanda ke waje ba zai gansu ba amma in ya tsuguna ya lai kofa zai gansu ka ji ikon Allah ga abin da suke nema gaba da gaba amma Allah maɗaukakin sarki ya toshe musu basira da sai su ce bari su ɗan duka su gani ko za su shiga nan amma ina shine abubakar yake cewa da ɗayansu zai durƙusa ya kalli ƙasan ƙafafuwan shi da ya ganmu faƙala sai annabi ya ce ma zannuka ya aba bakrin Salisu salisuhuma haba abubakar yau me kake tsammani da mutane biyun da allah ne na ukunsu waye ya isa ba wanda ya isa kwantar da hankalinka wannan ita ce fassarar waɗancan kalmomi da kake karanta a cikin alkur'ani idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana yake cewa abokin shi abubakar kada ka damu ai Allah na tare da mu wahina ma hada at-talab yayin da neman ya ainihin sassauta an yi nema kaf ba a same su ba shikenan sai suka fara ja da baya kharaja ma'a dalilihima allazi am'ana fi tijahil junub sai suka fito tare da wannan jagora nasu na fata an gane wanda ya natsar da su ya ɓangaren ainihin Aljanu wato ya ɓangaren kudu da su na nahwal yaman wajen ɓangaren yaman hatta wasala ila tariqin har sai da ya kai wata hanya wadda lam ya alaf nas mutane ba su saba da binta ba kun gani ƙarin ɓadda sawu wato da ya fito daga wannan wuri jama'a kamar yanzu yadda wurin yake shine sai ya kaɗo ya yi wajen dama kenan kamar yadda na gaya muku to dama din nan shine yanzu ana tahowa wajen red sea kenan wajen albaharul ahmar wajen kogin maliya shine wajen jidda kenan to sai da ya gama ɓadda sawu tukuna to sa'an nan da ike kwararre ne akan hanya an fahimta gashi nan sai ke cewa lam ya alafu nas ittajaha shimalan sannan sai kuma ya dawo yana karkatowa arewa ala makribatin min shati'il bahar al-ahmar yana kusa da gabar ainihin wato kogin maliya shine bahar maliya da suke cewa al-baharul ahmar red sea to sai da ya zan yana dab da gaba wannan teku wasalaka tariqan sannan sai kuma ya bi wata hanya lam yasluku ahadun minan nasi illa nadiran mutane yan kaɗan ne suka taɓa bin hanyar kun ga wannan gogagge ne ya ci kuɗin shi ina fata an gane wa marra fi masirihi annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da abokin shi suna cikin tafiya sai suka zo wucewa bi umma ma'abadin al sai suka zo wuce wata ainihin wato rumfa ta wata mata mai suna umma ma'abad al wato ita wannan mata ɗan restaurant ne tayi yi amma irin restaurant na mutanen ƙauye ma'ana ta samu 'yan rumfa sai ta samu awaki haka masu nono sai ta aje a bayan rumfar sannan ta samu randuna da tuluna sai ta zuba ruwan sanyi ga yashi tasa idan kai tafiya kai tafiya rana ta buga ka sai ka dan tsaya a wannan wuri nata sai a tatso maka nono sai kuma a baka ruwa sai ka sha ina fata an gane to har sai da suka shiga rumfar wannan mata wato restaurant ɗinta ne ina fata an gane habba za a yau mu yi restaurant sai mu sa mishi sunan ainihin ummu ma'abadin haka ake a cikin islamic history jama'a na fata an gane wa fi tariqi lahiqahuma suraqa ta suna cikin tafiya sai ga wani jan gwarzo cikin kafirai da aka turo ya bi bayansu sai ya riske su inna lillahi wa inna ilaihi raji an gama gudu kap ga kuma surakatu ibnu malik al-mudlaji ya kamata tukuna a san waye suraka tukuna suraka dinnan wani kangararre ne daga cikin kangararru na jahiliya wanda yake saboda kangarashi da jarumtashi lokacin da iblis ya tashi kawo wa kafiran maka gudunmawa a lokacin yaƙi sai ya shiga shiga irin ta suraka saboda aka ga suraka a wurin yaƙi to an san cewa yaƙi ya kai yaƙi kuma za a yi nasara to cikin waɗanda suka biyo su hadda suraka kawai sai suraka kuma sai riske su duk sun gama gudun kaf amma da yake dole sun dawo kan hanya daga ƙarshe to sai gashi sun hadu da suraka yaya labarin yake bar mu bar imam al-bukhari ya ba shi. ya ce fafi sahihul bukhari a cikin littafin sahihul bukhari anna suraka ibn ja'tham qala ja'ana rasulun ja'ana rusulu kuffari quraishin يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسود بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمه فحبستها ko fatahbisuha alayya wa akhadhat wa akhadhtu rumhi fa kharajtu bihi min dhahril baiti bari mu koma kan hadisin mu fara fassara shi don yana da tsawo yace a cikin sahihul bukhari anna suraqa ibn ju'shum lallai suraqa dan ju'shum qala yace ja'ana rusulu kuffar quraish yan aiken kafiran quraishawa suka zo gare mu suka zo cikin mu. yaj'aluna fi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa fi abi diya suka sanya diya game da wanda ya kamo abubakrin da kuma diya ga wanda ya kamo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kulla wahidin minhuma liman qatalahu aw asarrahu kowane ɗaya daga cikin su ga diyar da za a baka in kama shi kai ka kawo in kuma ka kashe shi ne ga diyar da za a baka Fa bai na ma ana Jalisun fi majalisun min majalisi ƙauni ya ce ina zaune a wani dandali na hira daga cikin dandalan hira na unguwanninmu bani mudlaj wato mu kabila banu mudlac if akabala rajulun minhu sai ga ainihin wani daga cikin su yan kabila tawa wato su kabila mudlaj ɗin hatta kama alaina wa na hannu julusun muna ainihin zazzau na sai ya tsaya kanmu sai ya ce Faqalas ya ce ya kai suraka inni qad ra'aitu anifan aswadatan a ɗazu na ga wasu duhu-duhu ma'ana na ga wasu baƙi bisahil daidai wajen gaɓa daidai ɓangaren inda ainihin teku take araha muhammadan wa ashabahu ina ganin muhammad ne da shi da jama'a shi qala suraka sai suraka ya ce fa'araftu annahum ko hum sai na san cewa su ɗin ne fakultu lahu amma sai na ce da wannan mutum mutum da yake ba mu labari innahum laisu bihim kai ka kwantar da hankalinka ba su bane ba muhammadu da jama'a shi bane walakin naka ra'aita fulanan wa fulanan intalaqu bi a'yunina wana da wana ɗazin nan akan idan mu suka wuce su ne kawai ka gani amma ba su muhammadu bane thumma labistu fil majlisi sa'a sai na ɗan ci gaba da zama ɗan lokaci kaɗan a wannan wurin hira namu sun makumtu kai sai na miƙe fa dakhaltu sai na shiga gida fa amartu jariyati na umarci baiwata an takruja ko an tukhrija bi farasi ta fito ainihin da doki na wahiya wannan dokin nawa min wara'i akma yana ainihin wani bayan dutse fatahbisuha alayya ta daure min dokin wa akhadhtu rumhi sai na je na ɗauko mashina. na fa bihi min zaharil bait na fito da wannan mashi nawa ta bayan gida fa bi bizajja sai na ainihin wato kewaye wannan ainihin wato mashi nawa da wani karfe wanda zai taimake ni wajen rike shi wato kamar yi mishi kota na fata an gane kota wadda ba wai kawai karfen mashin ba sai ya samu wani karfe da ya kewaye don ya ji daɗin rike shi na fata an gane bizajjihil ard wato ta wajen inda za a ainihin wato kafe shi a ƙasa haka ne wa khafattu aliyahu wato ƙasa na sanya mishi ainihin wato kamar abin nan kamar kugiya haka ne mishi kunnuwa sannan wajen saman shi kuma na sanya mishi kota hatta a taitu farasi har sai da na je wurin doki na da wannan mashi farakibtuha sai na ainihin hau wannan doki farafa'atuha sai na daga ainihin wato wannan doki nawa ma'ana sai na ainihin wato ko haka ne farafa'atuha sai na daga wannan doki na ma'ana sai na jalin zamun shi taqribu bi hatta ko da nautu minhu ma'ana da na fusgi wannan doki na muka yi sama sai da dokin ya jana a guji har sai da na kusance su su da aka ce an gani fa'asarat bi farasi sai ainihin wato doki na ya kada ni fakharartu ha sai na faɗi daga kan dokin fakumtu fa ahawaitu yadi ila kinanati da na miƙe sai na ainihin miƙa hannuna zuwa ga ainihin wato inda kibiyoyina suke fastakhrajtu minha al-azlam sai na fito da ainihin kibiyoyin fastaqsamtu biha ko adurruhum aw amla sai na ainihin wato tsaya sai na kada kara kara wato sai ya tsaya anan sai ya danyi irin abu na tsafi ko na duba wanda zai sa ya gane shin zai iya riskarsu ko ba zai iya riskarsu ba fakharajar ladhi akrahu abin da nake kyama shi ya fito daga wannan karakaratawa wato abin da ake nufi da karakara jama'a karare ne ake samu guda biyu idan za ka yi tafiya sai ainihin ka rinka jefawa ka jefa ɗaya sa'a rashin sa'a to su waɗanda suka yi imani da abin da gwargwadon yadda ya imani da abin sai amsa ta zo mishi to da amsa ta tashi fitowa sai ta tashi sai ta fito mishi da karan da ke nuna rashin sa'a ya ce fara kibtu farasi sai na ainihin wato hau wannan doki nawa wa asaitul azlama sai na saba wa wannan karakara wannan dan tsafi da na dan yi duba sai na saba mai kawai sai ne wa kai na fatawa taqribu bi sai ainihin wato doki na ya ɗauke ni har ya kusantar da ni gare su hatta idza sami'tu qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan zaka ce me yasa yake cewa manzon Allah gashi kafiri a san da yake ba da labarin ya musulunta ne don daga baya ya musulunta to amma lokacin da ya bi su din shi ba musulmi bane amma lokacin ba da labarin tun da shi musulmi ne shi yasa kaji yana ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da na kusance su har sai na fara jin karatun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa la yaltafitu annabi baya waiwayawa wa abubakrin yukthiru liltifata amma abubakar yana yawaita waiwaye an fahimta sahat ya farasi fil ard sai ainihin kafafuwan dokina na gaba wato hannayen dokina na gaba sai suka lime a ƙasa hatta balagatar rukubatai ne har sai da suka kai guyoyin dokin to an ha sai na fado daga kan dokin summa haka ne zajartu ha sai na dakawa dokin tsawa fa doki ya yunkura falam takat takhruju yadaiha da kyar hannayen dokin nawa ya kokarin fitowa ma'ana ya fito falam mastawat qa'ima a lokacin da dokin ya daidaitu ko iza li'athar yadaiha ko ananun sati'un fi sama mislu shi kenan sai daidai inda kafafuwan suka lime din nan tunda yanzu kafafuwan dokin sun fito na gaba ya ce sai na ga ainihin wato wani tiriri yana fitowa yana ainihin yin sama haka kamar hayaki mislar dukhan kamar hayaki fastaqsamtu bil azlam a lokacin yana ba ma guje ne sai rantsuwa da karakara cewa wallahi ya rantse da waɗannan karakara fakharajan lazi akrahu ma'ana da ya sake yin wannan irin rantsuwa ta azlam ya sake gwadawa sai ainihin abin da yake kyamar da sai ya sake fitowa cewa ba nasara fa ina fatan an gane to da ya gane haka kun ga tsafi gaskiyar mai shi ya buga na ɗaya ya tafi ya ga cikas ya sake buga na biyu ya sake ganin cikas kuma da yake sun yi imani da waɗannan abubuwan yadda suke gani ɗin haka abin yake faruwa mur'ul qais lokacin da aka kashe baban shi da zai tufi ɗauko fansa sai da ya je shi ma ya irin wannan ya je ya zuba karakaran ya zuba sai aka dawo mai ba sa'a ya sake zubawa aka ce ba sa'a ya sake zubawa aka ce ba sa'a sai ɗibi karan sai karya ya ce lau abuka kutila ma manata da ubanka aka kashe gunki da baka hana ba da aka sai je ya wuni yana shan giya gari ya waye kawai sai shirya ya tafi sanadin ajalin shi kenan kaga saboda imanin da suka yi da abin sai abin yake gaskatuwa gare su kamar yadda suka yadda yanzu da ya tabbatar da cewa fahara jallazi akra abinda nake kyaman nan sai sake fitowa da na sake yin wannan kara-kara fanadaituhum bil aman sai ne musu shela cewa su tsaya aminci aminci fawakafu to na daga cikin yadda balarabe yake tun a da idan balarabe ya biyo ka zai cutar da kai idan yana so ya nuna maka yanzu ba cutarwa ba cutarwa sai kwanci rawanin shi sai ya daga to in ya daga rawanin shi shikenan sai ka tsaya ba zai maka komai ba saboda su ba sa yaudara balarabe baya ha'inci ba zai daga ya yaudare ka sai ka zo ya ce na kama ka ba in dai kwanci rawanin ya daga to shi shikenan don haka sai musu shela cewa su tsaya su tsaya fawakafu sai suka tsaya kiftu farasi na hau dokin nan nawa hatta ji ituhum har na je na riske su fawaka a fi nafsi hina laqitu ma laqitu min alhabs anhum an zaharu amru rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a can baya in ba ku manta ba kun tuna lokacin da aka zo aka bashi labarin cewa an gansu to a yanzu yake fassara a lokacin abin da ya ja shi ya jinkiri a lokacin ya ji a zuciyar shi ne cewa al'amarin mutumin nan zai bayyana zai karfi don haka shine sai ya yi sanyin jiki to a yanzu ya ce da na zo daidai da su sai na sake ji a raina irin abin da na ji a lokacin da na saurara ban biyo su ba menene na ji an saya zaharu amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama cewa al'amarin manzan Allah zai bayyana zai karfi wato a can baya da aka zo aka ce mishi mun haɗu da wani mutum na wucewa da shi da wasu jama'a muna ganin muhammad ne da jama'a shi kar ku manta a lokacin me yace sai yace a suwana da suwana ne yanzu nan suka wuce akan idan yace abin da ya ja shi ya jinkiri a lokacin jikin shi ne ya sanyi sai ya ji kawai wannan mutum muna bata lokaci akan shi al'amarin shi zai karfi to daga baya ne ya yunkure ya tafi da ya yunkure ya tafi ya faɗi shine sai dan yi tsaye bugun ƙasa sai ga abin ya fito ba sa'a ya yunkure ya sake to shine dai ya ce yanzu da na haɗu da su sai na ji zuciyata tana ce mini mutumin nan al'amarin shi zai bayyana fakultu lahu sai na ce da shi inna qaumaka qad ja'alu fika diya danginka fa sun sanya diya game da kamo ka ko kashe ka wa akhbartuhum akhbara ma yuridu nasu bihim na bayyana wa abubakrin da ainihin annabi da wannan yaro da ke tafe da su labarin duk abin da mutane suke nufi da su wa arattu alaihi muzad hamma na gabatar musu da guziri walmata da kayan tafiya an fahimta jama'a falam za'ani sai ainihin wato gashi falam ne min ma'i shai'a ba su karɓi komai a wurina ba domin yanzu su sa annabi da abubakar abin da suke so shine wannan mutum kai ya cutar da su to yanzu wannan mutum hankalin shi ya kwanta sai ya ji kuma gaba ɗaya ya fasa daga abin da zai samu in ya kama su jama'a kun fahimta yanzu sai ya ji kawai wannan mutum ma bari in taimake su da guzuri da aka yi wa annabi ta yin guzuri sai ba su karbi komai ba walam yas'alani illa an kala akhif ko a haf alaina ko a haf anna kawai abin da suka roƙe shi ba su roƙe shi kuma sai suka ce ɓoye labarinmu kawai kakka ba kowa labarinmu kawai abin da muke so game da kai kenan wannan ma gudunmawa ce fasa altuhu an yaktuba li kitaba amanin sai na ainihin nemi annabi sallallahu alaihi sallama ya rubuta min wata takarda ta aminci cewa ni kuma in ya je gaba ko tsautsayi ya sa an kama shi ba zai ce ni ne na rufa mai asiri ba kun fahimci yadda al'amari yake ko fa'amara amira ibn fuhaira fa fi riqa'a min adam sai manzan Allah ya umarci wannan amir dan fuhaira mai musu kiwon nan haddasu aka taho ina fatan kun gane shi yasa kuka ji tafiyar ta yi yawa ga mai jagoranci ga abubakarin ga annabi ga kuma amir mai kiwon dabbobin nan to sai annabi ya umarci shi amir sai ya samu ainihin wato wata fata haka feƙaƙƙiyar fata haka sai ya rubuta mishi summa maza rasulullahi sallallahu alaihi sallama sai manzon Allah ya ci gaba da ainihin tafiya qala ibn shihabin ibn shihabin az-zuhur yace fa akhbarani urwatu ibn zubair radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين sai ainihin urwatu dan zubair allah ya kara musu yarda ya ce lallai manzon allah sallallahu alaihi sallama ya haɗu da ainihin zubair a cikin wata karabka ko wani ayari wata jama'a tafiya ta musulmi kanu tujjaran waɗanda suke 'yan kasuwa ne kafili na sham waɗanda suke sun yo karabka sun yo ayari suna dawowa daga ƙasar sham fakasar zubaira haka ne fakasar zubairu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa aba thiyaba bayadin sai shi wannan zubair ya baiwa manzan allah da abubakarin fararen tufafi وسمع المسلمون بالمدينة مخرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة تو أتم مدينة كما لاباري يئسا ga musulmi cewa manzon Allah yana nan ya baro makka zai iso madina fakanu na kulla gada kowace safiya sai su yi sammako ilal harra zuwa ga waɗannan duwatsu na bayan garin madina fayanta zirunahu suna sauraren shi hatta ya ruddahum harrun zahira har sai zafin rana ya mai da sun ga rana ta take bai zo ba sai su koma allahu akbar kun ga a lokacin babu gsm da sai a waya a ce ranka ya daɗe manzan allah muna nan saura kaza saura kaza suka zo suka gaji sai su koma in suka koma sai su koma ina fata an gane daga nan za a gane waɗannan ni'imomin ba wai daraja ba ne jarabawa ce inda daraja ce da su aka ba kar ka ga wai su ba samu waɗannan technological devices ba ka ɗauka wai su ne suke rayuwa in the dark age as the european nation so called european nation said wai bature sai ce wai dark age wai waɗannan baƙaƙen zamani a baƙin zamani ne ga bature amma a lokacin duniya take da haske yanzu ne ta koma in the dark age na fata an gane so ba daraja ba ne samun wutar lantarki samun ruwan famfo jarabawa ce inda daraja ce da annabi ya fi kowa ya cancanta ya samu duk abin da kaga annabi ya samu is the best abin da kaga bai samu ba to karka ɗauka wai kai da ka samu kafi ne a'a jarabawa ce aka yi maka kawai iyaka haka ya kamata ka ɗauka saboda haka da musulmi suka samu labari sai kullum suna fitowa suna saurare sai in rana ta take fankalabu yauman ba'da ma atalu intizarahu intizarahu wata rana sai suka koma gida bayan sun yi tsawon jira falamma awau ila buyutihim suna isa gidansu awfa rajulun min yahudin ala utumin min atamihim suna isa gida sun zauna kenan suna hutawa sai wani bayahude ya hau kan wani tudu utum tudu an fahimta kamar tudu ne irin na ganuwa haka irin na garu na gari sai ya hau wannan tudu daga cikin irin waɗannan tuddai li'amrin yanzuru ilaihi shi bayahudan yana neman ya duba wani abu ne a saman tudu fa basara bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai shi ba yahudan sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu da ainihin wato sahabban shi mubayyidina cikin fararen tufafi ya zulu bihimus sarab ƙawalwalniya tana ɗaukar su ƙawalwalniya ita ce kamar yadda yanzu in kana tafiya akan kwalta in rana ta rana sai ka rinka hangen kamar ruwa ne a gaba sai ga wani lokacin har wannan ruwan kamar yana ɗaukan hoton ka kai da kake tafiya to haka suna tafiya rana ta rana ga su sun shigo gari da fararen tufafi har ƙawalwalniya tana ɗaukan su haka wannan ba yahude da ya hange su sai gane waɗannan su ne ake jira sannan karka manta ba yahude ne dama ya karanta a cikin littafinsu ya ga siffofin yanzu ya ga gaskiya ta tabbata falam yamlukil yahudi wannan ba yahude bai iya kame kanshi ba an kala bi a'la sautihi sai ya ɗaga muryar shi ya ce ya ma'ashar al'arab hadha jaddukum alladhi tantazirun ya ku larabawa ga darajarku da kuke saurare ta iso muku fafaral na ila ila silah sai musulmi kowa ya tafi a guje ya ɗauko makamin shi saboda za a je taro manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a fara jin labarin manzan Allah a wurin bai hude to a tafi da makami kun fahimci hikima yadda ake musulunci ko to galibi yanzu sai ka ga mutane an tura su gadi sai ga mutum kawai yana yawo hakan nan ina ko fitowa za ka ka samu wata wuka mai kaifi irin ta bare bari ka sa ta a ƙasan kafarka in aka turza aka kayar da kai kafin wani abin ka zaro ta ka tsira wa mutum a duwawu sai ka ga ya watse ta sama ina fata an gani amma kana namiji ka zauna kamar gwanda tir <laughs> ina fata an gane kun ji yadda maza suke tsika ji a'a ma'ana yanzu kamar CNN ce fa yahudawa ne yahudu ya ba da labarin ga manzan allah ya zo to a tafi da makami shine kowane musulmi ya ruga a guje ya ɗauko makami fatalakau rasulallahi sallallahu alaihi sallama bi zaharil harra suka je can bayan gari inda wannan dutse yake suka taro manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'adala bihim zatal yamini sai manzan Allah ya karkata yi wajen bangaren dama da su hatta nazala bihim fi bani amr ibn aufin har sai da ya sauka a cikin ƙabilar bani amr ibn aufin su ne awalil madina kenan ko yanzu aka to daga makka ta nan ciki ake ketowa na fata an gane sai ya keto ta cikin waɗannan jama'a na fata an gane wajen kuba kenan an fahimta wa zalika yau ithnain wannan ya faru ne a ranar litinin min shahari rabi'in al-awwal a watan rabi'in al-awwal Allahu akbar ku duba ga yanzu watan rabi'in al'awwal ku duba faƙama abubakirin linnasi sai abubakirin ya tsayu yana sauraron mutane ana ta karɓan gaisuwa wa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a samita manzan allah kuma ya zauna ya shiru fatafika Manja ja'a al-ansari mimman lam yara ممن لم ير رسول الله رسول الله صلى الله daga cikin waɗanda suka zo waɗanda basu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai suka rinka gaida Abubakar a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiqa shine sai suka rinka daga cikin waɗanda suka zo cikin ansarawa manzo Allah ya tashi ya shiga kamar ciki kenan Abubakar ya tsaya yana ta gaisawa da su to shi kenan duk waɗanda suka zo daga baya ba samu ganin annabi ba sai suna gaisawa da ainihin wato Abubakar hatta asabati shamsu ko rasulallah sallallahu alaihi sallama har rana ta kai ga inda manzan Allah yake fa aqbala abubakrin hatta zallala alaihi birida'ihi sai abubakrin ya koma inda manzan Allah yake har sai da ya yi mishi inuwa haka da mayafin shi fa arafa nasu rasulallah sallallahu alaihi sallama inda zalika to a lokacin ne mutane suka gana ab ai ga manzon Allah nan ma da ya zauna yi shiru alhaditha malam da ya kawo hadisin ya ce dama hadisin mai tsawo ne a nan ya takaita mana shine kadai don mu ji wasu kusurwoyi na ainihin wannan labari jama'a kun ji tarihin hijira ta fiyayyen halitta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ji yadda aka bi aka sakuto maka ita a cikin ingantattun riwayoyi daga bakin waɗanda suna nan aka yi abin da iyayensu aka yi su ne su a asayida aisha allah ya kara mata yarda jama'ar musulmi wannan shine tarihin hijira ta fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idan allah maɗaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba za mu zo mu ji irin darussa masu ɗimbin yawa waɗanda malam zai zo ya cire mana a ƙarƙashin wannan ainihin wato tarihi domin ya haɗa mana yadda ake amfani da tarihin annabi wajen kyautata rayuwa ta yau sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula anan ne zamu saurara insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am eh. za a zo wannan matsala insha Allah wannan yana tambaya cewa ya ji mai waƙe yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jikan adinani dan suwaiba to wace ce suwaiba din wato adnan din da ya kakan shi ne cikin kakannin shi na can sama ita kuma suwaiba ana ce mashi ɗanta ne don ya sha nononta baiwa ce ta abu lahabi baiwa ce ta abu lahab to kaga tunda ya sha nonanta a hukuncin shari'a ta zama uwa gare shi ita ce suwai ba din sai dai ba suwai ba ake cewa kamar yadda bahaushe ke cewa suwai ba ba ina fata an gane suwai ba suwai ba ina fata an gane e da sa'un ne ca na malam wa alaikum salam na'am eh a zahiri ba da su aka yi tafiyar ba ai wannan tafiya in kuka duba tafiya ce ta maza wannan Naka to da mata wannan ai sai matsala ta faru ƙarshen Allah ya kyauta na eh to za mu zo a tattauna waɗannan abubuwan insha Allah wai ce a cikin abubuwan da ake cewa an ce an tarbe shi min saniyatil wada wato wannan yana daga cikin shirme da ya faru a tarihi ita saniyatil wada tana can hanyar ainihin wato sham ne ma'ana yanzu a ce mutumin da ya bullo ta kaduna sai aka ce an tafi an tarbe shi a tashar yari anya ita saniyatil wada ba tana ainihin hanyar makka ba ne in an shigo madina to annabi sallallahu alaihi wasallama kun ji ya shigo ta awali ne to saniyatil wada ita kuma tana hanyar sham ne wato kamar yadda ne mana kwatance yanzu kamar munan mutanen zaria kaga kaduna tana ainihin kudu sokoto kuma tana arewa da mu kenan to yanzu mutumin da ya taho daga kaduna ina ya kamata a ji an tarbe shi misali kaga gwargwaje ake sa rai a ji an tarbe shi ko can wajen su dutsen abba ko makamantan haka to in aka ce an tafi shika kuma an tarbe shi fa saboda haka hakikanin wannan kissar da farko tukuna dama bata inganta ba cewa tala albadru alaina min thaniyatil wada wai 'yan matan banin najjar sun fito suna kiɗa suna tarban shi za mu zo za mu tattauna game da ainihin bayanin kisar a cikin darussan da za su biyo baya amma dai ka karanta littafin almanarul munif a wannan lokaci in mun zo za mu ɗauko shi mu karanta ku ji abin da malamai suka faɗi gaskiyar lamari bai tabbata ba kamar yadda in ka karanta littafin zadul ma'ad za ka samu haka saboda haka kuskure ne wannan dangantawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ba mu gane menene ma yake cewa ba ita ce dai magana wai an tarbi annabi sallallahu alaihi wasallama da mandiri duk wannan magana bata tabbata ba eh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Eh. tun a tarihi suna yin haka suna yin wato yana magana diya da ake cewa an kama wani suna yi dama ai don su karfafi wanda zai yi abin ne sai dai abin da nake ta nuna muku shine shi balarabe a tarihin shi baya yaudara in ya ce zai bayar in ka kamo zai baka ba irin yanzu bane in ka kamo shi kenan kai ma sai a kama ka a kulle ka a tsorata ka ka samu kanka da kyar yanzu ba ta kuɗin ma kake ba shi yasa ka ba wanda ke taimakon 'yan sandan najeriya ba wanda ke taimakon su ko sun sa kuɗi ba wanda zai taimake su saboda an san karya suke yi amma larabawan suka ce to za su cika don haka da sun faɗa sai gani ko kun fahimta jama'a eh. <laughs> wa alaikum salam na'am na'am نعم نعم نعم wato asalin abin da ya faru saboda riwayoyin guda biyu ne to akwai kwan gaba kwan baya ne riwayar ta biyu da ya kawo da ita ya kawo da farko da ka fi fahimta abin ga bayanin yadda yake lokacin da aka yi mishi izini da rana ya zo ya sanar da shi shine wannan zuwan rana din lokacin fita kuma fa shine da daddare amma kaga sai fara kawo labarin daren sannan sai karan shine sai kaɗan rude a yadda asalin tarkibin ya faru wakaiyan a aikace shine da rana da aka saukan mai da wahayi cewa to ya yi hijira sai ya zo a lokacin da rana ya sanar to amma fitar fa to da daddare ce shi ne kawai abu ne mai sauki na'am jama'a kamar yadda muka ce a gobe ma za a yi karatun fiqh sira insha Allahu ta'ala tsakanin magriba da isha da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah